daga nan Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 16, da kuma 25. Abin ne mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rayuwar amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya abin birnin Kwanni. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 29 ga watan janairun 2017 mahmud lalo ne tare da jummai ali muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 3 kenan agogon ghana amma goma na safe a nan washington dc ga kanin labaran duniya sojojin kundin balan amurka sun kai hari kasar yamal amma sun kace wasu da ake zargin shugabannin kungiyar alka'ida ne sakatariyar hukumar raya kasashe masu tasowa kuma ta kasar birtaniya ta ce ta danu ainihin ga munan cewar fari a kasar somaliya wata kotun tarayya na amurka kuma ta sa baki bayan da shugaba donald trump ya gabatar da umarnin da ta kayyade yawan 'yan gudun hijira kuma bakin hauren da za su shigo amurka to dangane da wannan batu masana na ta tofa albarkacin bakin su akan wannan mataki da gwamnatin amurka ta dauka ina ganin wannan ba ainihin mataki ne da ya kamata ce shugabanni na kasashen duniya suna dauka ba daman amerika da iran suna da girama a tsakanin su to a jamhuriyar nijar kuma masu kare haƙƙin bil'adama ne su ma suke sukar irin matakan da hukumomin ƙasar ke ɗauka na daƙile kwararar bakin haure zuwa libya domin kaiwa ga nahiyar turai muna da doka musamman masu bulaguro migran kara galla za musu ya gudu ya zo a tattale shi ko kuwa iyalinsu muna kuma tafe da maimacin shirin duniya amurka amma fa duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa jummai alli kafofi a kasar yamal sun ce sojojin kundin amurka sun kai su mami a tsakiyar kasar har ma suka kashe wasu mutum uku da ake zargin cewa manyan shugabannin kungiyar alka'ida ne suka kuma raunana farar hula Kafofin sun ce sojojin na Amurka sun yi amfani da jiragen saman yaƙi da ba su da matuƙa a ciki da kuma jiragen saman yaƙi masu saukar angulu a harin da suka kai da sanyin safiyar yau Lahadi. Jami'ai sun bayyana cewa an kashe akalla ɗaya daga cikin 'yan uwan mutanen da aka auna a harin da aka kai a baya. a halin da ake ciki kuma rundunar sojan amurka ta ce sojojin ta wato sojan ta guda ya mutu uku kuma sun ji rauni a wannan sumaman da ya auna 'yan kungiyar alka'ida wata sanarwa da rundunar soja ta gabatar na cewa an kashe mayakan alka'ida guda goma sha hudu an dai kai harin ne ko kuma sumaman a lardin baida sakatariyar hukumar raya kasashe masu tasowa ta kasar birtaniya priti patel ta ce ta damu ainihin ga cewar fari a kasar Somalia. Ms. Priti Patel ta yi wannan furucin ne a ƙarshen ziyarar da ta kai ƙasar Somalia. Ta ce farin ya shafi miliyoyin jama'a a ƙasar kuma Birtaniya tana shirin taimakawa. A wata sanarwar da ta gabatar, Ms. Patel ta ce miliyoyin 'yan ƙasar Somalia suna cikin halin na shiga uku a yayin da fari ke ja barazana ga rayuwarsu. A saboda haka ne ta ce ƙasar Birtaniya za ta taimaka wajen ceton rayukan jama'a. ta hanyar ba da taimakon kayayyakin abinci da ruwa da kuma wasu kayayyakin da ake bukata. Ms. Patel ta ce Birtaniya za ta ba da agajin dala miliyan 100 ta ce za a ba da taimakon kuɗin ne ta hannun ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya. Kwanaki ƙasashen duniya suka buƙaci taimakon dala miliyan 864 domin taimakon 'yan ƙasar Somaliya kusan miliyan 4 da suke buƙatar taimako cikin gaggawa. Ms. Patel ta ce a watan Mayu idan Allah ya kai mu, ƙasar Birtaniya za ta ɗauki ɗawainiyar gudanar da wani taron ƙasa da ƙasa domin tayin taimakon ƙasar Somalia nan gaba. Wata kotun tarayya ta sa baki ko kuma ta shiga tsakani bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da umarnin da ta ƙayyade yawan 'yan gudun hijira ko kuma bakin hauren da za su shigo Amurka daga ƙasashen musulmi guda bakwai. Wannan mataki ya haddasa ruɗami a yayin da jami'an kwastam a filayen jiragen saman Amurka suka tsare 'yan gudun hijira har ma da waɗanda suke da takaddun izinin zama a nan Amurka da ake cewa Green Card da ɗalibai bayan da suka iso nan Amurka, yayin da wasu kuma samsam aka hana su shiga jiragen saman zuwa nan Amurka. A ranar Asabar da daddare mai shari'a Ann Donnelly ta wata kotun birnin New York ta gabatar da dokar gaggawa da ta haramta a mai da mutanen da aka tsare bayan da suka iso nan amurka haka kuma dokar ta kuma haramta a kama duk wanda yake da takardun da suka kamata da sanyin safiyar yau ne kuma ma'aikatar tsaron cikin gida ta gabatar da wata sanarwa tana mai faɗin cewa za ta mutunta dokar kotun to amma kuma za ta ƙaddamar da umarni ko kuma dokar shugaban ƙasa domin tabbatar waɗanda suke shigowa nan amurka ba za su jawo wa ƙasar ko kuma amerika barazana ba a wani labarin kuma yau lahadi wani kwamitin majalisar dokokin ƙasar iraq ya buƙaci gwamnatin ƙasar da ta mai da martani ga hana shigowar 'yan gudun hijira ko kuma baƙi da shugaban amurka ya gabatar da ake ta cacar baki a kai ya zuwa yanzu dai gwamnatin iraq ɗin ba ta fito fili ta mai da martani ga wannan doka ba To amma jami'ai a ƙasar Iraq sun ce ƙasar za ta yi ƙoƙarin shawo kan Amurka da ta canja matsayi. Haka kuma suna shirin yi wa Amurka kashedin cewa wannan umarni na iya jawo ko kuma dagula haɗin kan da ke tsakanin ƙasashe a yaƙi da 'yan ƙungiyar ISIS. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasashen duniya sun fara mai da martani ga dokar shugaban Amurka da ta tanadi hana 'yan ƙasashen musulmi bakwai shigowa na Amurka har ma da waɗanda suke fama da rikici a su. Wani mai magana da yawon shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel ya faɗa a yau Lahadi cewa babu hujjar da ya nuna wa al'ummar wani yanki ko kuma wata ƙasa ko saboda addininsu a 'yan ta'adda ne ko kuma suna tattare da barazana. a halin da ake ciki kuma sauran 'yan siyasar kasar birtaniya sun caccaki prime minister su theresa may domin ba ta yi allah wadai da matakin da shugaba trump na amurka ya dauka a kan kasashen musulmi bakwai a lokacin da take ziyara a nan ba theresa may ta faɗa a ƙasar turkiyya inda ta kai ziyara cewa amurka ce ke da iko akan duk wata manufarta akan 'yan gudun hijira kamar yadda ita ma ƙasar birtaniya ita ke da iko akan manufarta akan 'yan gudun hijira. bayan da ta koma gida ingila theresa may ta ce ingila ba ta amince da doka ko kuma umarnin shugaba trump ba tana mai faɗin cewa ba haka ingila za ta tunkari wannan al'amari ba ita ma hukumar lura da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan gudun hijira daga siriya da wasu 'yan gudun hijira ba sa jawo barazana ga matakan tsaron amurka hukumar da wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suna kira ga amurka da ta canja matsayi mai magana da yawon hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya vanina mastriaci ta yi watsi da zaton cewa 'yan gudun hijira daga siriya 'yan ta'adda ne Miss mastriaci ta faɗa wa muryar amurka cewa ana yi wa 'yan gudun hijira tambayoyi da kuma tantance su sosai kafin a bari su shigo nan amurka ta ce a zahiri ma 'yan gudun hijira su ma ba su tsira daga barazanar 'yan ta'adda ba dalili kenan da ya sa wasu su suke baro kasashensu. jami'a ali kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin kasashen duniya da dama sun fara sukar aiwatar da shirin hana baki daga wasu kasashe bakwai shiga nan Amurka da shugaba Donald Trump ya bada umarni a yi. Kasa da mako biyu bayan hawansa karagar mulki. wannan dai alkawari ne da shugaban na amurka ya sha alwashin zai cika a lokacin yakin neman zaɓe sai dai iran wacce ke cikin jerin ƙasashe bakwai ɗin da aka dakatar ta mai da martanin cewa ita ma za ta hana 'yan amurka shiga ƙasarta wakilinmu hassan maina kaina ya mana dubi kan wannan cece kuce shugaba Donald Trump na Amurka ya yi wasar da kudurinsa na haramtawa kasashe bakwai shiga cikin Amurka bisa abin da ya kira ta tsoron ra'ayi da yawaitar 'yan ta'adda da ke waɗannan kasashe. Mr. Donald Trump ya ce, I am establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. Muna ɗaukar sabbin matakai don nesanta Amurka daga musulmi masu tsatsauran ra'ayi irin da ta'addanci daga shigowa cikin wannan ƙasa. mu san su anan. Muna son tabbatar da ba ma barin waɗanda barazanar tsaro ne suna shigowa cikin ƙasar nan. Kawai waɗanda za su mara wa ƙasar mu baya kuma suke mutanenmu su za mu bari su shigo. Only want to admit those into our country who will support our country and love deeply our people. Kasashen da wannan haramci ya shafa su ne Syria, Iran, Iraki da Libya, sauran su ne Yemen, Sudan da Somalia. Amma a wani mataki na mai kamar da na karta kwana, jamhuriyar musulunci ta Iran, daya daga cikin kasashen da hannun ya shafa, ita ma ta wa Amerikawa shiga cikin kasar ta. Komai wannan dambarwa irin na siyasa ke nufi a siyasar duniya? Sandar kenan da Dr. Kabiru Dandadi Lawanci na Janar Ahmad Ahmad da ke zariya Wato kama ana kokarin a dawo zamanin yakin kasan baki na kasashe tarayyar Soviet da kuma Amurka. ina ganin wannan ba ainihin mataki ne da ya kamata ce shugabanni na kasashen duniya suna dauka ba saboda yanzu da duniya take ke ta kawo global village ko kuma ta dawo global village kusan kowace kasa na bukatar kowace kasa sannan irin wannan abubuwa su ne suke kara yawan ainihin masu tsauran ra'ayi ake samu saboda yan kasashe suka nuna suna fada da juna to ina makomin yan kasan kuma wato wannan na ake ce masa deep ticket wato gaba da dacen take tsakanin amurka da iran ya taso kuma da an fara samun sauƙin shi a wancan yarjejeniyoyi da aka tsakanin iran da kasashen turai bayan zuwa na abin za a da shi sannan ba kasar iran kawai ba akwai wasu kasashe da ya ce su ma ba za su shiga kasan amurka ba in eh, ma suka yanke hukuncin cewa amurka ba su shugaban su haga an kawo illa wa ainihin hulɗa da ke tsakankanin kasashe sannan kuma an kawo matsaloli a tattalin arziki na kasashen wato wani irin yanayi ne duniya za ta shiga wanda zai jawo ainihin zaman doya da manja tsakanin kasashe wanda a cikin shekaru nan kamar an fara ganin abin ya fara tafiya. A hangen irin na Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa na jami'ar Bayero da ke Kano wannan takun siyasa ne irin na ƙasa da ƙasa. Ba wani abu ne illa takun siyasa da kowa yake yi gargadan muradinsa na ƙasa da ƙasa. Daman Amerika da Iran suna da girama a tsakaninsu game da yadda yin siyasar ta duniya. Zuwan Donald Trump da mutane da ko shi gaban wannan dramade ko kuma canji za a samu al'ala kulle halin za ka ga za mu ta ganin wasu sabuwar dramar yanzu tsakanin yadda za a yi takon siyasa ta kasa da kasa. kwararre a fannin diflomasiyya ambasada suleiman tahiru ya ce wannan taku irin na diflomasiyya bai cancanta ba yanzu kamar iran saboda takunkumi da aka kauce mata ta yi odan jirage yawa na fasinja daga boyi ok ya nuna cewa wa'annan jiragen kawai a rubuce ne da tsakanin tehran da state of washington za a zauna ana tattauna ba mutane iran za su je su samu boyin a zauna a tattauna ba don haka wannan abu ne a gani na bai kamata ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya da fatan za a mana afuwan rashin kyawun sautin wannan rahoto to a can jamhuriyar nijar wani batu ne mai alaka da batun bakin hauren inda kungiyoyin karakin bil'adama suka fara sukan matakan da gwamnatin kasar ke dauka na dakila da bakin haure zuwa kasar libya inda daga nan ne suke danganawa da nahiyar turai daga birnin kwanni ga rahoton da haruna mamman bako ya aiko mana Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da masu kare haƙƙoƙin baƙin haure ne na jihar Agades suka gudanar da wata ganawa wadda albarkacinta suka soki matakan da gwamnatin ƙasar bisa samun tallafin tarayyar turai take ɗauka da suka danganta da masu tsananin gaske domin takawa kurar baƙin haure burki kamar yanda madam Nana Haikwai ta ƙungiyar Alternative da ke kare haƙƙoƙin bil'adama ciki har da baƙin haure ke cewa. Kadi ba ka gani ɗan baƙin haure zai biya kuɗi. ba su yi ma kilo goma ba su amaito su wannan kudin nasu ya yi banza shi ma wannan hakkin nasu na inci su tahi an hana shi kenan yarjejeniya eh, da kasar mu ta Nijar suka sa tsakanin kasashe goma sha biyar suka yi cewa duk a cikin kasashen nan mutane da suke cike da arzikin su za su iya tahiya da komowa a cikin kasashen nan goma sha biyar babu matsala kawai abin da ya kamata su gwada shi ne wannan takarda ta cewa lalle tabbas kan cikin wannan espas eh, kin kake kenan cikin wa'annan ƙasashe goma sha biyar. Matakan da hukumomin kasar suka dauka na hukumta dukkan wani wanda ke taimaka bakin haure ƙetarawa daga jihar agadez zuwa ƙasashen larabawa da anniyar zuwa ƙasashen turai tana iya kan mutum zama gidan wakafi na shekaru da dama to wannan matakin ya yi tasiri sosai na samun karamcin bakin haure a arewacin jamhuriyar nijar halin yanzu sai dai a cewar shugaban majalisar matasa ta jihar agadez abdulrahman kutata wannan matakin da hukumomi suka ɗauka na son a yi masa nazari da idanun basira wa'ansu aiki arziki ne wa'ansu yaƙi ne wa'ansu rishin kamanta gaskiya ne wa'ansu cin hanci da rashawa ne yawa a cikin kasashen su duk karatun da suka yi ba za su samu aiki ba ya kamata kasashen mu su gane da cewa a ji a ganin union european parce que ba mu iya ganewa cikin ruwa a gado mutane an yi filmin su amma kuma suna mutuwa kenan ana iya hudo su ganin cewa kuncin rayuwa na ɗaya daga cikin ababen da ke sawar jama'a musamman matasa barin ƙasashen su domin ɗaukar tafiya mai cike da kasada masana a dokoki na ƙasashe daban-daban sun daɗe suna sukar ƙasashen turai da abokansu da ke son takawa tafiye-tafiyen bakin haure burke abinda suka ce yana hana ma jama'ar da ke cikin yankin sai da yawo ko ecowas zagayawa cikin sarari da walwala kamar yanda masanin harkokin cikin doka ta kasa da kasa cewa da metr adam ya yi bayani muna da doka musamman masu bulaguro migran karagalla za musu refugee wanda aka kora cikin kasansu kuko ya gudu da kasansu saboda akwai masiwa ko wani iri ko na siyasa ko wani yunwa ko wani su wadace-wadace ya gudu ya zo a tattale shi ko kuwa iyalinsu duk wa'annan abubuwan kariya ne wanda aka yi ta yi cikin doka da aka yi ta yi haruna man na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga jangoriyar nijar jama'a ga zance zani sai ka faɗi mai iya shakar zama. kada manta na tare da sashen hausa na murya amurka yanzu agogo anan na cewa karfe 10 na safe ne da minti 16 za kuma mu sake komawa jamhuriyar ta nijar inda jam'iyyar rdr canji wacce wasu makarraban tsohon shugaban kasa muhammad usman suka kafa a karshen shekarar 2016 takaddamar da ayyukanta a hukumance a ƙarshen makon nan a birnin yamai abin da wasu ke ganin jam'iyyar ta saka kafafunta ne a fagen siyasar ƙasar da nufin yin takarar shugabancin ƙasar ta nijar wakilin murya amurka a yamai suleiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani La situation politique, socio-économique et culturelle, c'est endurci ce que les citoyens appellent aujourd'hui taïtaouri, taïtaouri, taïtaouri. shugaban rikon kwarya na jam'iyyar rdr canji dan majalisar dokokin kasa falke bashiru kenan a yayin bikin kaddamar da ayyukan wannan jam'iyya da ke kumshe da wasu tsofaffin kusoshin jam'iyyar cds rahama wace idan ba a manta ba a shekarar da ta gabata kotu ta damka wa abdulabo ragamarta bayan shafa shekaru fiye da uku ana tafka shari'ar cancantar shugabanci tsakanin bangaren laban da na usman alhaji dudu muhammadu wani na hannun damar tsohon shugaban kasar nijar muhammad usman ya yi wa muryar amurka karin bayani akan dalilan kafa wannan jam'iyya ta rdr canji da manufofinta. Farko dai eh, haɗin kai da shari'a da gaskiya da kuma tausayawa juna, taimakawa juna gaba kafa adalci da gaskiya a cikin ƙasa, kiyayewa haƙƙin ɗan adam. Wato ɗan Nijar ya ji daɗin rayuwa a cikin ƙasarsa, a samu cikakkar kwanciyar hankali a cikin ƙasa, a samu haɗin kan, kan, talakawa gaba ɗayansu. Wannan ita ce aƙidar da muka ɗauka, saboda siyasa aikin mutanen kirki ne. komi yanzu ya taɓarɓare abubuwan da muka yi kiran da cewa a kiyaye an ƙi kiyayewa nijar ta shiga cikin wani hali mawuyaci wadda dole ne a wannan tafiyar wasu ne ma 'yan siyasa cewa siyasa ƙarya ne siyasa ba ƙarya ba ne don mu tabbata siyasa gaskiya ne muka zauna muka yi adawa ta shekara bakwai don haka kenan mun san za mu hudda sihe daga wuta da yarda Allah mun san talaka Nijar idan mun samu mulki zai ji daɗin rayuwa shi yasa muka wannan jam'iyya saboda mu kawo ta mu gudunmu a daidai tafiyar ƙasar nan sakamakon lura da galibin waɗanda ke kan gaban tafiyar harkokin sabuwar jam'iyyar ta 'yar rdr canji makusanta ne na kudda kudga tsohon shugaban ƙasa muhammad usman mai mukamin ɗan majalisar dokokin ƙasa a yau a ƙarƙashin tutar jam'iyyar mrnd hankuri wani kakakin jam'iyyar pnds tarayya mai mulki asmanu muhammadu na cewa ba wata tantama tsohon shugaban ƙasar ta Niger ne ya kafa wannan jam'iyya wanda ya girka ta tsohon shugaban ƙasar Niger ne ai har yanzu bai bayyana kansa ba a hukunce cewa ni na tabbatar maka da cewa tsohon shugaban kasar Nijar ne jam'iyyar da jagoranci shekara kusan ashirin da hudu kakin ta ta hannun shi du mutum dubu na suka yi ta cikin ta miliyoyi zance maka sannan jam'iyyar ta ta cikin ta ta kai jam'iyya goma sha bakwai da ya kora daga cikin CDS suka ta suka yi jam'iyyoyi yau shi zai kirkira wata jam'iyya yanzu shi zan wani abu ya zuwa yanzu dai falki bashar ne shugaban jam'iyya a ba malam ai A laba ga sabara a halbi rewa ne walke basharu farjidan ne na wucin gadi kuma shi walke basharu na ai an san ko wace akida ya shike bi ko ko bayan wa ko dan gidan wane ne sannan wannan mutane za a ce za su zo su yaki wannan gwamnati da wace hujja da wace hanya saboda haka wannan zancen zance ne irin na na 'yan siyasa ba za ka dan siyasa shi kirari ba kamar yadda dan kokowa ke yi a wage. To amma Alhaji Dudu Muhammadu na cewa. Mamman Usman eh, dipte ne na MNRD hankuri kaga ai ta samu kai bai zo ya zama a akan wannan ba idan lokaci ya dace ga ya zai shiga jam'iyyar ba matsala ai za mu sashi jam'iyyar. Wasu na cewa sa ce watakila sai zuwa gaba za ku bayyana wa mutane zai dauki katin Idan hakan magoya ba mu suka ga ya dace haka din za a yi ba matsala. Sule Mumuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger. yanzu kuma ga maimaicin shirin duniyar amurka jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka na wannan mako wanda ni mahmud lalo zan gabatar daga nan sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin namu ne za ku ji irin matakan da sabon shugaban amurka donald trump ya yi ta ɗauka a wani mataki na ƙoƙarin cika alkawuran da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe You have to understand is good for the United States. It's also for Mexico. kamar yadda ya yi ta nanatawa a lokacin zazzafin yakin neman zaben da aka yi, shugaba donald trump ya rattaba hannu kan batun gina katanga a kan iyakar amurka da mexico lamari mai cike da takaddama a lokacin wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na abc shugaba trump ya ce gina katangar ba amurka kaɗai za ta taimakawa ba ya kamata ku gane abinda nake shirin yi zai taimaki amurka sannan zai taimaka wa mexico muna so mu samu kasar mexico mai kyakkyawan daidaito ga masu gidajen gona da ke kan iyakokin kasashen biyu wannan abin a yi lale marhabin ne domin sukan yi korafin cewa bakin haure na fasa musu katanga a wasu lokuta masu haddasa gobara kuma a ganin jill chilton dasa katanga zai taimaka wajen hana bakin haure saka rayuwarsu cikin hadari a yankin hamada mai zafi idan aka rufe kan iyakar mutane za su daina mutuwa a gidajen mu. sai dai tuni masu rajin kare bakin haure irin su rev. Randy Meyer suka fara nuna adawarsu da wannan mataki na fara gina katanga. Gina wannan katanga zai nuna rashin mutunta makwabtanmu da kuma mutanen da ya kamata mu runguma hannu biyu. To ne dai bakin hauren da ke yankin Hyattsville a jihar Maryland marasa takardun izinin zama suka fara tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan wannan harka domin sanin yadda za su kare kansu idan jami'an tsaro suka tunkare su domin Trump ya ce za a tsaurara matakan fitar da bakin hauren. has a Lallai Trump yana da karfin ikon da ke saka mu cikin fargaba. Amma Dan Stein wato shugaban kungiyar samar da sauyi kan al'amuran da suka shafi bakin haure ya ce zai yi wuya hukumomi su samu dama aiwatar da shirin korar bakin hauren. Abin da waɗannan ƙungiyoyi ke yi shine su yi kokari su sa ya zama abu mai matukar wuya ga jami'an tsaro ta yadda ba za su iya gane wane ne yake da damar ya zauna a nan da kuma akasin hakan magajin garin rutland da ke jihar vermont christopher luras na fatan ya shigar da 'yan gudun hijirar cd 100 cikin birnin a wannan shekarar. Muna ganin samar da sansanin 'yan gudun hijira a matsayin wata dama ta yin abin da ya dace ka yi wa ɗan adam sannan ta wani bangare kuma wata dama ce da za a samar da mutanen da za su cike guraben ayyukan da muke da su sai dai rahotanni na cewa siriya na daga cikin kasashen da shugaba trump ya lissafa da ba za a bar bakin hauranta shiga cikin amurka ba saboda akwai 'yan ta'adda da yawa a kasar a yanzu halin da ake ciki shine sabon shugaban na amurka ya ce zai daina baiwa jihohi irin su new york da ke zama mafaka ga bakin haure kudaden da gwamnatin tarayya ke basu idan har basu su daina zama mafaka ga bakin hauren ba to a ɗaya bangaren kuma dangantaka tsakanin amurka da mexico ta fara surkucewa bayan da shugabannin biyu suka soke wata ganawa da ya kamata su yi a ranar talata mai zuwa a shafinsa na twitter shugaban mexico enrique pena nieto ya bayyana janye ziyarar tasa ta zuwa fadar white house saboda takaddamar da ake yi ta gina katangar wacce shugaban ya ce bai amince a rataya wa ƙasarsa lakin biyan kuɗin aikin ba a nashi bangaren shugaba trump shi ma ya ce shi da takwaran aikinsa ne suka yanke shawarar janye haɗuwar tasu saboda ba za ta haifar da jituwa ba To yayin da kuma ke wannan cece kuce ne, Firayim Ministan Birtaniya Theresa May ta kawo ziyara a nan Amurka. Dangane da ziyara ta zuwa Amurka, ina mai matukar farin ciki da haduwarmu da shugaba Trump a farkon shigarsa ofis. Wannan wata alama ce da ke nuna kyakkyawar dangantaka tsakanin Amurka da Birtaniya, wacce ni da shi muke shirin karfafa ta. Ina ga zan faɗa wa shugaban 'yan adawa cewa bana na fargabar na fito karara na yi magana da shugaban Amurka. ina iya yin haka ne saboda muna da kyakkyawar dangantaka ta musamman wacce shi ba zai iya samu da amurka ba a jiya alhamis ne dai mai tabar london gabanin ziyarar tata a fadar white house a yau juma'a za kuma ta kasance shugaban wata ƙasa ta farko da za ta ziyarci trump a washington tun bayan da aka rantsar da shi firayim minista ta birtaniya wacce ta sauka a philadelphia ta yi jawabi a gaban shugabannin jam'iyyar republican inda ta ce lokaci ya yi da birtaniya da amurka za su tsama hannunsu wajen gyara wasu ƙasashe to wannan dai kaɗan ne daga cikin abubuwan da suka faru a mako guda da shugaba trump ya kama aiki baya ga batun maido da tsarin azabtarwa da batun janye kudaden tallafi ga ƙungiyoyin da suke taimakawa wajen zubar da juna biyu da kuma batun umarnin hana ɗaukar ma'aikata a ma'aikatan gwamnatin tarayya masu haro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. ku za mu fara ne da sakon Hafiz Balaraba Gusau wanda ya ce ya kamata gwamnatin jihar zamfara ta najeriya da ta maraɗin nijar su ɗauki matakin gaggawa kan ɓallar ɗan boko haram a yankin iyakokin sashen donald trump cika alƙawura yake waɗanda ya ɗauka wa amurkawa don haka mutane ku daina damun kanku idan ya aikata abin da ba kwa so idan kai musulmi ne ka daina tunanin zaman amurka waɗanda kuma ke ciki sai dai su yi haƙuri domin za su fuskanci tsangwama kala-kala in ji nasiru kainuwa jiya sai sakon abubakar lawal gidan dan maye jargaba wanda ya ce tabbas matakin da wata kotun ƙasar amurka ta ɗauka na dakatar da dokar hana 'yan wasu ƙasashe bakwai shiga cikin amurka da shugaba donald trump ya yi hakan ya yi daidai muna goyon bayan matakin da gwamnatin jihar kaduna ta ɗauka na takaita zirga-zirga a wasu ƙananan hukumomin jihar hakan zai kara farfaɗo da nagartaccen zaman lafiya a jihar wannan saƙo ya fito ne daga aliyu usman taka lafiya gwamnatin najeriya ki kara taimaka ma 'yan gudun hijira da ke zaune a maiduguri da yobe da adamawa domin sami sauƙin rayuwa sako daga safara'u hakilu zamani almajirawa malumfashi da bilyaminu kuci tsohuwar tasha gaskiya matakin da wata mai shari'a babbar kotun tarayya ta amurka ta ɗauka na dakatar da shugaban ƙasar donald trump daga korar 'yan kasashen waje da ke da takardar izinin zama a kasar yayi daidai muna fatan shugaba donald trump zai yi biyayya da wannan dakatarwa da kotu ta yi masa wannan saƙo na haɗin gwiwa ne da ya fito daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa jirin daji jihar kebbi da ado salati goma ga annabi rijau da alhaji garba mai yan kunne rijau da alhaji musa mai rariya rijau to da haka ne kuma kawo ga zangon labarai a takaice Kafofi a kasar yamma sun ce sojojin gundun balan Amurka sun kai su mami a tsakiyar kasar hamma sun kashe wasu mutane da ake zargin cewa 'yan kungiyar alka'ida ne kuma sun na farar hula. Rundunar sojan Amurka ta ce sojan ta guda ya mutu uku kuma sun ji rauni a wannan sumaman da ya auna 'yan kungiyar alka'ida. Ta kuma ce sojojinta sun kashe mayakan kungiyar alka'ida ɗin guda goma sha hudu. sakatariyar hukumar raya kasashe masu tasowa ta kasar birtaniya priti patel ta ce ta damu ainin ga munancewar fari a kasar Somalia Ms. Patel ta wannan furucin ne a ƙarshen ziyarar da ta kai ƙasar Somalia. Ta ce farin ya shafi miliyoyin jama'a a ƙasar kuma Birtaniya tana shirin taimakawa. Ta ce miliyoyin 'yan ƙasar suna cikin halin na shiga uku a yayin da fari ke jawo barazana ga rayuwarsu a saboda haka ne ta ce kasar birtaniya za ta taimaka da taimakon wato kayayyakin abinci da ruwa da kuma wasu kayayyakin da ake bukata wata kotun tarayya ta sa baki ko kuma ta shiga tsakani bayan da shugaban amurka donald trump ya gabatar da umarnin da ya kayyade yawan 'yan gudun hijira ko kuma bakin auren da za su shigo nan amurka daga kasashen musulmi guda bakwai masu haro da aka muka kawo karshen shirin namu na yau baki ɗaya amma idan allah ya kama da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato biyar na agogon ghana za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da izinin allah amma yanzu a madadin juma'a ali da ta taya ni gabatarwa da kuma ba hira da ne da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu al santos daga nan sashen hausa na murya amurka mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka birnin washington dc